yake faruwa? Ah, Cutu ta ka zo nan, bayan kuma kofa ta kasance a kulle take? Yaya, na zaba ko ne ta taga.